We are aware of plans of some to disguise in military uniform in order to create problems during the election. Daraktan cibiyar tattara bayanai a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan Major General Edward Buba ke bayyana cewar rundunar tsaron na sanar da shirin wasu bata gari na yin sojin gona ta hanyar sanya kakin sojoji ranar zaɓe. don haddasa rudani yayin zaben gwamnoni da za a yi a jihohin Imo, Bayelsa da Kogi. Muna su da su shafa wa kansu ruwa su kuma canza tunani, in ba haka ba, to tabbas za su yaba wa a zaki. To ta yaya za a iya bambance sojojin Najeriya da na bogi a yayin wannan zaɓe? Distinguishing between the real soldiers and the fake ones. Batun bambance sojojin Najeriya da na bogi. Za a yi wa 'yan jirgin da za su yi aiki a ranar zaɓe waɗannan jihohi guda uku cikakken ƙarin bayani. Masanin kimiyyar siyasa a Najeriya, Farfesa Abubakar Umar Kari. ya ce wannan gargaɗi na sojoji ya dace don kuwa akwai dalilan yin hakan. Dalili na farko ana zazzafar takara a dukkan jihohi guda uku musamman ma a jihar Kogi inda akwai manyan 'yan takara guda uku. A bayansa da imo din ma haka ne 'yan adawa suna da ƙarfi kwarai da gaske. Dalili na biyu kuma shine tarihi wato duka waɗannan jihohi an yi rashin sa'a suna da tarihin rigingimu da kuma tashin hankali a lokacin zaɓe sa'annan kuma ko ba ma a lokacin zaɓen ba jihohi ne wanda akwai rashin zaman lafiya. ala misali ita jihar Imo ta zama kamar wata babbar tunga ce ta kungiyar 'yan awarin nan mai ta da husuma. A jihar Bayelsa ma haka ne akwai 'yan saruka noke masu harbin mutane su shiga cikin ruwa. A jihar kan kusan duk wani lokaci da za a yi zaɓe ma sai an samu tashin hankali. Saboda haka ah, mutane su je su ɗinka kakin soja wato ba ma kakin soja ba ina ga za a za a amfani da dabaru da hanyoyi na doka da waɗanda ba na doka ba daban-daban to amma rundunar sojojin Najeriya ta ce ta shirya tsaf don tunkarar duk wani kalubalen tsaro elections coming up in Imo, Bayelsa and Kogi states this weekend zaben da za a yi gobe a jihohin imo bayelsa da kogi babban al'amari ne a gare mu rundunar sojojin najeriya tana ɗaukar sa da muhimmancin gaske mun yi duk wani tsari kana mun yi duk wani shiri don tunkarar duk wani kalubalen tsaro yayin waɗannan zaɓuka. kalaman general edward buba na hedikwatar rundunar tsaron najeriya kenan yanzu dai abin jira a gani shine yadda tsaro zai kasance yan waɗannan zaɓuka a jihohin da dama can sun yi ƙaurin suna wurin tashin hankali irin na siyasa. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.